na daga wannan ainihin kashi din duk me ke nuna maka wannan wa hunna bil ma'ruf shi yasa aure in aka rasu soyayya wallahi kudi baya saya kudi baya sayan abu goma ba shi na ga muku su ba amma eh ku ji kuɗi bai isa ya sai abu daga ciki har da soyayya kila ka ce a ah, malamin wallahi baya san soyayya ka da yi kokari ka ka sai kaya ka zo da kayan kyale a ga kyallinka a ce an baka in ba haka ba sau nawa ne miloniya zai ce ba na yin shi a samu bawan Allah waranku kun san waranku mara ko kobo kuma san ta waran waranku na taɓa karanta labarin wani mutum da aka yi mai dole da yarinya ya aure ta suka daɗe nan sai shi Allah sarki wance da bakin ki ne <laughs> sai ta kalle shi sama hishin zuke da yake ta zuga shi Allah ya ba mu da ta ce da'e ta ɗauki sai ta sa a rijiya ta ce nuna maka har yanzu ina kinka tir da irin wannan kiyar kuwa Ci ne baya bata shi zan samari ina kira gare ku kar ku yadda da a yi muku ainihin shigo shigo ba zurfi ai tun da ka zo kai mana abin arziki ko taki sai mun baka ita wallahi ka san dare maka ba gaskiya ciki Allah ko an challenge you karka abin nan a samu soyayya shi shine shi ne hakikanin magana kuma soya irin ta kawai abin nan ba na gaya muku kuɗi baya sayan abu goma na faɗi ɗaya ne saboda mahalinsa hakikanin soyayya abin da ya taɗaɗo daga ƙoƙuwar zuci ne aka gina shi kuma saboda Allah wannan ne harsashi na abu ya ɗore kowace ƙabila kake kuma kuma duk shekaru da ke matsa ku. inda da soyayya ɗin shi yasa 'yan mata da samari in aka zo neman aure a yi kokari a neman soyayya din nan tukun kuma ya zama ta gaskiya ce ku kuma iyaye don girman Allah ku nisanci cusa ma yarinya wanda ba ta so in dai ba kuna da dalili ba ne na cewa wanda kike son ba za mu baki ba dan yana iya faruwa akwai cikin ɗaliban da suka kamun kuka suka ce malam kaji kaji yar mu ga abin da ke akwai wani mutum ne yake nuna mata kuɗi a shi kafiri ne wallahi malam ya nuna cewa musulunta ni kuma sa aka yi bincike suka ce malam ana yake aiki har zai kafiri ne ita kuma ta mace mai kuma ai an ba su fatawa cewa ai ba komai ne cewa nan fatawar ku yi fata-fata da ita ba fatawa bace fatalwa ce ba fatawa bace wannan me Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairul mushrikin wala wajabakum a cikin makar aya tututu kar ku dauki ya ku aura makafiri ko da ya burge ku sai shi mata ai to ya ce ya musulunta wala saka da yi bincike suka yi talabin musulunta ba kafiri kenan yana farautar ta na ji daɗi da uwar ta kiran shi malam Allah da ya rusa wannan abu yanzu mai da hankali to na gaya muku kudi ba ya sayan abu nawa to ba zan gaya muku ba amma ku je ku binciko min su na dai gaya muku ɗaya kudi ba ya sayan soyayya ba ya san lafiya to ka faɗi na biyu ba ya san ilimi jamil amma ba ya san littattafai <laughs> ba shi ne ilimin ba yi a to ai kun ba riga gano kudi mu baya san mutunci mm, to gaskiya ne inda na gaskiya ne kuɗi baya san mutunci gaskiya kuɗi na sai mutunci <laughs> kuɗi na sai mulki a najeriya yana sai <laughs> da gudu ma kuwa ala kulli halin dai kuɗi baya san abu goma na da su lissafin su mu samu kai ƙarshen an ce lokaci ya riga yayi ai gashi kuma an bace kamar guda biyar barakallahu fikum saboda haka yani saboda tsabar kauna da ke tsakaninta da annabin rahama hmm, take masa wani hidima din sannan yakan ce a kawo masa abin sha sharab ko ba haka ba sannan kuma shi ne ganawa ka son ɓangaren da zan sha ko ka ce ya matsa sai ta sha daga a ƙasa mai kusurmi kenan wallahi su ke sha an gane ko kafin ainihin mai kafin ya sha ya matsa in fara sha tuku? fa'a hudu na karɓi abin sha ɗin fa'ashirabu na sha minhu daga abin sha din thumma adahu sannan na aje fa ya'khudhu fa yashraba ko ko fa yashrabu ne sannan kuma ya sha minhu daga gare shi wa yada'u famahu haythu wada'tu fami min al-qadahi farasha tukun aisha yuqsim in ta sha ya sha me yasa yake fara bata tukun ya fara gabatar da ita sha to wannan muhimmin lamari ne idan mutum ya aure an ce a daren farko ya je wa iyalin shi da abin sha sunna ka ba ta madara ko nono ko wani abin sha dai misali ta sha ƙauna ce aure abu ne da ke haifar da alkhairai da yawa aure kaga akwai tausayi akwai fahimtar juna akwai zamantakewa akwai tsabar haƙuri akwai tattaunawa akwai ƙulla alaƙa tsakanin ɗaiɗaikun mutane ɗan kano sai zama ɗa ga mutanen enugu in aure shiga tsakanin su misali ba haka ba ne sai ka zama ɗa ga larabawan makka misali in ka aure yarsu ina ba da misali aure kaɗai ke da wannan kan ba da dama adadin masu cewa Allah ya ƙara lafiya in ba ka da ciwo ya ƙaru. Kun gane me yake nufi? Ba shi da lafiya, danginka na jini sun ce Allah ya ba shi lafiya. Danginka na sarakuta, o ɗanmu ne, Allah ya ba shi lafiya. In ba ka da shi ba kana da falle ɗaya ne kawai masu Allah ya ba ka lafiya. Danginka naka sai naka, wancan kuma yau sun san da kai ne? Suna kamalan aure ba ƙaramin alkhairi ba ne. Allah ka ba mu ikon tsarewa ka kuma sa gidajen mu na aure a ƙara zama lafiya a samu zurriya tayyiba taqiyya khashi'a abida khalisa mukhlisa muniba mukhbita samari Allah ya ba ku hali na aure waɗanda suke da shi Allah ya ba ci gaba da mu ikon rikewa ka ba mu kwanciyar hankali ina jin mun zo ƙarshen hadisin ko mun kammala fassara eh yaran nan ku dinga koya musu kada bi ga takaita magana karatu barakallahu fikum saboda haka ah, ƙarshen wani hadisin kenan kuma ya ɗora bakinsa inda na ɗora min alƙadahi alƙadahi shine ne akushi inda aka sha ruwa ɗin wani hadisi musanato abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gada shi kurakuran mu Allah ya gafarta mana wanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da ita Allah kare mu da ita rabbal alamin ka samu wani lafiya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 tu, mashallah. Dejo, mashallah. alihi wa sahbihi wa man amma ba'd muna ranar <clears throat> Laraba wanda yau watan safar yana da kwana 24 alif 444 hijiriya kuma yau muna 21 ga watan Septamba watan tara shekara ta 2022 miladiya yau Allah cikin ikonsa ya sa za mu tsora daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na muktasaru sirati rasulullah sallallahu wa siratu na yau yau 25 ga watan septemba haka yake a kalanda ko ta 25 kenan a ci gaba da tarjama na usman allah ya kara yadda a gare shi idan muka koma littafin shi shek abdulghani din za mu ga inda yake cewa abu abdullahi usman ibn affan radiyallahu anhu ibn وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب kenan kakar Usman radiyallahu anhu ita ce ummu hakim yar gidan Abdul Muttalib yar uwan mahaifin manzo Allah sallallahu ita ce ta haifi mahaifiyar Usman Arwa bint Quraish sai da mata wani bangaren da ne shi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren mahaifiyar Sayyidina Usman aslama qadiman wa hajara al-hijratayn wa tazawwaja min ibnatay Rasulillahi sallallahu alaihi wa wali al-khilafata 16 sana illa 10 ayyam ya musulunta tuntuni kuma yayi hijira ta Habasha da kuma hijira zuwa madina ya aure 'ya'yan annabi sallama mata guda biyu ummu a ruqayya da ummu kalthum wa wali alkhilafata khilafata 12 sana illa 10 ayyam kuma ya yi halifanci shekara 12 in karban da kwana 10 wa qila illa ashara wasu kuma sun ce illa ashara wasu sun ce kuma a kwana 12 ya rage cika shekara 12 وقتل في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه أنكشوا شعشاء تقص قوتن ذو الحجة بعد العصر باين صلى الأسر وهو يومئذ صائم أرانا ما ينعتكين أزمي سنة خمس وثلاثين شكرة ثلاثين دبير وهو من اثنتين وثمانين ألوكة يكي شكرة ثمانين دبيو وله من الولد عبد الله الأكبر yana da cikin yayansa akwai abdullahi al-akbar mahaifiyarsa ita ce ruqayyatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya wa huwa min sitti sinin amma shi abdullahi ya rasu yana dan shekara shida wa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabrahum sama lokacin da aka zo binne shi ma shi ya shiga kabarin nasa ya sa shi a ciki wa abdullahi al-asghar aka sake haifa masa wani sai ya sa masa abdullahi mahaifiyarsa ita ce fahita bintu ghazwan yar uwar utba sannan yana da umar da khalid da aban da maryam wayannan hudun duka ummuhum ummu amr bintu jundub ibnu am ibnu humamata al-azdi ko min al-azd min daws asali daga kabilar azduni ne dausu da suke a yaman sannan yana da alwali da sa'idu da ummu usman dukkan su mahaifinsu ita ce fatimatu bintul walid ibn abd shams ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum sannan yana da abdul malik shi kuma abdul malik ya girma amma bai taba haihuwa ba la adibala bai taba haihuwa ba mata rajulan amma ya mutu da girmansa wa ummuhu mahaifiyarsa ummul banin bintu uyainata bin hisin ibn huzaifata bin zai ummul banin gidan uyainata bin sannan a cikin 'ya'yansa akwai aisha da ummu aban da ummu ami dukansu babansu ita ce ramla bintu shaiba ibn rabi'a Sannan akwai yassa ummu khalid da kuma arwa da ummu aban as-sughra su kuma su ita ce ilata bintul furafisa ko bintul farafisa ibn al-ahwas ibn amr bin sa'laba ibn al-harith ibn hisn ibn damdam ibn adi ibn janab min kalbi kalbi bin wabra daga kabilar banu to iya abin da shi ya kawo mana kenan na tarihi sayyidina Uthman Allah ya kara yadda a gare shi a idan muka lura sai mu ga a yanayin yadda ya kawo mana matan sai na usman takwas mana ya taba auren mata takwas amma bai taba yin aure ba sai da ya musulunta kafin musulunci bai taɓa ɗaura aure ba matarsa ta farko ita ce ruƙayya 'yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ta haifa masa abdullahi bin usman a zahir da alama daga abdullahi ba ta ƙara haifa masa kowa ba kuma sai daga baya ya auri ummu yar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ayi salama bayan ruqayya ta su. ita kuma ummu kalthum da alama bata haifa masa shi ma ɗaba ba bayan sai ya auri fahita bintu Razuwan. ita kuma fahita bintu Razuwan, yar uwar utbatu bin razuwan ce ita ta haifa masa abdullahi al'asfar da ummu amr bintu jundub da ummu amr a afuwan ita ta haifa masa abdullahi al'asfar sannan kuma ya auri ummu amr bintu jundub al'azdiya ita kuma ita ta haifa masa umar da khalid da aban umar da khalid da aban babasu ita ce ummu amr bintu jundub sannan bayan nan ya auri fatimata bintul walid ibn amti shams ibn al-mughira al-makhzumiyya ita ta haifa masa al-walid da kuma sa'id da ummu sa'ad sannan yazo ya auri ummul banin bintu uyaynata ibn hisn al-fazariya shugaban banu fazara ita kuma ta haifa masa ah, wato ta haifa masa abdulmalik sannan ya auri ramla bintu shaiba ibn rabi'a al'amawiya ita kuma ta haifa masa aisha da ummu aban da ummu amr duka 'ya'yan sayyidina usman ita wannan ramlan ta musulunta kuma ta yi wa maza Allah sallallahu baya a titi sannan sai ya auri ilata bintul farafisa yar kabilan banu kal alkalbiya ita kirista ce amma daga ba ta musulunta sai sai na usman ya aure ta bayan ya aure ta kan yi tare da ita sai ta musulunta kuma musuluncinta ya kyautata kamar yadda ibn al-jawzi Allah ji kansa da rama a cikin sifatu safuwa ya kawo to idan muka duba za mu ga matansa matan da ya aura ya aure mata takwas wasu yana rabuwa da su sai kuma ya auri wayansu ko la'alla kuma yana iya haɗa mata hudu a lokaci ɗaya watakila ko ta mutu amma dai ko ce da su mai da hankali sosai wajen nakalto labarai masu yawa na mata yamma da kuma muddar zamansu da zamansu da sai na umar illa dai kawai wacce duk ta haihu ana faɗa ta haihu da shi allah ƙara da ‘ya'yansa kuma kamar yadda muka ji anan an jero mana su akwai ‘ya'ya maza guda tara wanda ‘ya'ya mazan nan guda tara mata biyar ne suka haife su abdullahi mun ce mahaifinsa ruƙayya ‘yan manzala sallama shi an haife shi kafin hijira da shekara biyu aka haifi abdullahi mahaifiyarsa rukayya ta ɗauke shi lokacin da suka yi hijira zuwa madina to a farko-farkon komawarsu madina sai shi ya gamu da tsautsayin shi abdullahi sai zakara ya zo ya cancake shi a kusa da idansa a fuska shi abdullahi bin usman da lokacin da zakaran nan ya ya cake shi sai wurin ya yi rauni sai wurin ya dinga girma a hankali har sai da ya zama miki kuma ya mamaye fuskar tasa don haka ya rasu a shekara ta hudu bayan hijira bayan rasuwar mahaifiyar sama da shekara biyu sannan ya rasu shi abdullahi asrar a lokacin da ya rasu shekararsa shida